yawwa kabiru ina ganin kamar yadda muke magana da kai ya kamata ka ka leƙa gidan nan na kusa da shagon tallafi ka duba shi don a ga wani irin gyare-gyare ya kamata a yi ka gani saboda zama a haka ba zai yiwu ba dole ne a yi auren nan shi fa aure fa magani ne kabiru ke gani kuma zaman birni da kake gani kabiru abu ne wanda idan ba ka yi ƙoƙarin ka kai ka nesa ba ka gane duk irin arzikin da ka nema a birni wallahi idan ka biye wata birni haka yadda ka je haka za ka wata, za ka dawo a matsiyacinka ka gane saboda haka kamar yadda na gaya maka nan ka shiga ƙauyen nan duk irin ka duba ka gani duk yarinyar da ka ga taimaka ni zan tsaya ka aure ta zan tsaya ma ka aure ta ka gani ka gani ni zan tsaya maka aure ta albashi idan kai auren ka dinga zuwa kana dawowa kana ganin mu saboda komai da kake gani fa lokaci ne idan Allah ya ara maka lokaci kai wasa da shi kuma sai ka ga daga baya kuma ka dawo kana kana da na sani ka gani to dan haka tunda yanzu kana da gona za a je a siyar da wani bangare na gonan a zo abin da ya dace a yi na biki da wani abin nan sai a yi dan sauran abin da ya rage sai ka je kai kuma ka juya ya zama maka jali kana dubawa ko ya gani to ai kawo ai da abin da kace ai daidai ne ai a ina ya za ka ka ce wai duk abin da muka ce daidai ne kai baka da ra'ayin kanka kenan inda yau a ce ba mu kuma fa ai kawo yanzu tun da dai ku kuna raye kawo ai biyar da za a yi mai wani abu ba da mun shawara ku ba isa na ce kawai da abin da kuke daidai ne sai dai kawai kawo dai a wannan ne kawai ni dai nake dan bukata dan ka da shi eh ina a dakata da shi kabiru to ashe da bari na fito maka da wannan wannan ba ke naka zaka bar mu a dukunku na kawai ko Dama ni dai kawo dai ina son. Kai, malam, bari in gaya maka wannan abin dole ne a yi shi. Dole ne a yi, in ba kuma in ko ba so kake in kuma kace kai baka so to sai dai in ka koma can birni ko kuma ka koma gidan eh, kauyen mahaifinka. Ka zauna a can. Ai kawo ai tun da ka faɗa haka ai hakan za a yi kawai kawo. Eh, malam, ba wai tun da na faɗa haka za a yi ba kawai ka amince ko baka amince ba ai kawo ai hakan kawai za a yi yayi haka ai kawo da mu nake so da kai ka je ka duba gidan ka gani an jima ni kuma zan zo da ma'aikata ka gani yawwa su ma su tsara dubawa yawwa ka Hajiya. zuwa na? Ya kasuwa. Alhamdulillah. Allah ba wani abu mai sanyi nan ko Coca-Cola ko Mozilla duk wannan kwato. Ba stro ne? Eh. Ba ba. Raka daɗin stro ɗin ne ya ƙare. Ai haƙuri.

Allah dubu wannan ki gani ko kin san shi. ɗauka ta tashi bane wannan mutumin fa da ganin shi faɗan sanda ne komai na san yadda zan yi wallahi kuɗi sun cika alhamdulillah eh to yanzu za a yi to to ka hawa shi a ah, ni da abin da na so ka je ka gama abin da kake zuwa can an jima da yamma kawai sai ka same ni gida ka danka mashin ita ita eh. wallahi kaga daga nan ma wallahi ni gida na ka tafiya sai in dauko kana wallahi le ga wai da wuri wuri haka kawai dan ka tafi kuɗi sai ka kama hanya sai Lagos mina nan zan zan zauna a muku wallahi Lagos ka tafiya a a yanzu kawai ka ce saboda ka samu kuɗin banza za a za a je a wuce ko a je a je a kashi sa wallahi ba kuɗin banza bane kai mutumi na eh mu je gida ka dauko jakar ka je soke ka can inda zaka hawo mota kawai shikenan mu kama wallahi batun kashin mun daɗi wallahi to mu kai mutumi na mutumi can ka zo an ta yanzu lawali lokacin

ko wallahi ban mantawa wani da na jika shikenan da dan daure ga tunda kaga aji hajja ta aza kirana ga Waika? to wallahi ta gane cewa kudin gana wajen mashin ɗinka ko bancin kudin ga to wallahi ban ma zuwa Lagos wallahi warin ka tafiya don duk ɗaya can ma akwai wallahi kaya masu kyau ta kawai in ta can kuɗi ina jira ne ku kammala mm, to ai mun kammala to ai kyau Wasu baba an dai shi ku ya alhamdulillah to masha Allah haka ake so gobe za ka bani kuɗin da zan je in biya in jarabawa na ku ina ganin idan Allah kai mu gobe sai in je in biya miki kuɗin jarabawa da ke gaskiya malam ya kamata ya kamata a je a biya mata kuɗin makaranta ne. Haka ne, zan je in biya mata, amma ina so ne in sama aminin na Malam Idi matsayin shawara da abin da yake nan sai mu gani ko? To shi kenan. Kuma za ka bani kuɗin kyau. Nasiba, menene kuma can? Cek na ɗauka tsayawa ne ko? To tsayawa ma sai an siye ta? A'a. Allin da nake koya ma yara karatu. Da ba na ga malamin ku yana taimakawa ba yanzu mu ya daina taimakawa da shi ne? Ba yi tafiya. To. Hmm. Wato tunda da ya yi tafiya yanzu kudin alli ya dawo kaina kenan ko? to nawa ne kuɗin allon eh. to yanzu abin da za a yi nasiba eh baba kin gano nawa ne nan to gashi sai ki siyo kwali biyu sauran canjin ɗari uku kuma sai ki riƙe naki ne ladan koyawa yara karatu <laughs> Malam Bala na'am. Ka san dai karatu abu ne mai muhimmanci. Kwarai da Idan Allah ya sa aka ce kana da ɗa ko ɗaya da ke karatu, to abin da ya rage ya rage ya rage maka shine ka dage ka tabbata cewa eh lallai yaran nan sun yi karatun. Gaskiya ne, wato malam ina mai tabbatar maka da cewa ba ni da kuɗin nan amma wallahi sai da na nemo su ba don komai ba domin in ga cewa na cika cikawa ƴata nasiba alƙawarin da ne mata domin ina son nasiba ce karatu sosai wallahi ah, malam bala tun da ka yi sa'a Allah ya baka ƴa mai ƙwazo sai ka dage ka tabbata cewa eh lalle yarinyar nan ta yi wannan karatu idan Allah ya ba mu sa'a ta gama sakandare kaga kawai za mu ɗauke ta ne mu kai ta makarantar koyon likita a can da ke garin kadagi a'a malam ai ina ganin tana kammala wannan sai aure kenan ai aiko. <laughs> malam bala to banda abinka ai ko an yi auren ma ai ana karatu ballantana kuma a ce ta samu mijin da ke son karatu ai kaka shi kenan gaskiya ne ina so kai ba ta yi karatu sosai wallahi ma Allah ya mu sa'a amin malam bala to eh. saura guda da yawwa to sun cika cewa sha Allahu jibjibin nan zan je A dan ina ga a cikin wannan ƙauyen namu ma kwata kwata ina ga kamar mutum uku ne rigida ma su biya ba ka ciki kan sha Allahu wato malam na'am wallahi ina mai tabbatar maka da cewa idan da a ce ni wani mai kuɗi ne to da nasiba birni zan kai ta can ta yi karatun ta wallahi don ina son nasiba ta yi karatu sosai don ina so in ga ta nasiba ta yi karatu za ta yi sosai eh, za ta yi insha Allah ai wannan makarantar da nasiba za ta ta jarabawa a gidan ai sai haka kai hatta yanzu ma yawancin yaran yan birnin da ke karatu duk suna nan a tare a wannan makaranta assalamu alaikum wa alaikum salam kai kai kai yaran kirki <laughs> kaga yaran kirki ya aikin naku to mun gode ma Allah to Allah ya albarka amin baba Allah ya albarka amin baba na gode Allah. na gode ma kafa faru na amsa is there any problem no sir sai dai but amma mun ga ya dace a ce mu dan tara student gobe ɗaliban gaba daya saboda mu dan ba su lecture akan muhimmancin kula da lafiya oh yes yes sir yes sir oh, then if actually that is the case yes sir i think uh, you can carry on okay so no, no problem thank you sir carry on thank you very much sir to um, bari zo koma to madalla <laughs> Allah ya albarka na gode yawa sai an jiwa malam bala ka san kofa faruk ke a ah, a ah, a ah, a ai wannan yaran arziki ne sosai yana da mutunci alhamdulillah alhamdulillah ai kaga ya dace kwarai kuwa da ya ɗauko latin lani ce da na buɗe masa wuta sannan kaga ya koma ya ɗan nasuwa cewa ne zan kai ƙarin shi wurin wanda wato malam mu dama garin nan muna yin sa'a sosai domin ana turo mana 'yan mutane 'yan bautan ƙasa masu wanda suka san mutuncinmu suka san kiwon suka san martabar wallahi muna da sa'a su sosai a ƙauyen nan eh, na lura da haka malam ba wannan bayani na daidai yake sa da yanzu sai ta da mun Allah sai na nuna mata su yaro ne ko mun dade a harka to ba da Allah ta Allah ba a ah, ni zan zo kuma ni eh, na gode ba alhamdulillah da gode alhamdulillah Allah saka da Allah zan ji ji ji zan ji ji ma sha Allah na gode Allah saka da gode amma da Allah ai mu da godiya ai yi godiya to a gaida gida Happy! Okay, step on the ku a tashi a tafi gida banda wasa a hanya kun ji banda wasa Ara ce ku bari yanzu a lokacin da ake Ni gida gobe ni ma zan zo saboda yanzu ya kai ko? Happy! Happy! Ta shi kenan gobe ko? Ku yi a hankali. Ku yi a hankali kawai ce ko? wasa. Bari. Ku tafi gida a hankali. Yawwa. Ni ma gobe zan zo da wuri ko sai a koya min ne hmm. Eh, idan Faɗi saƙonka. Lalle na tabbatar da cewa hasashe na gaskiya ne. Na me fa? duk da namijin da ya zale da ke abu na farko da zai fara zuwa zuciyarsa shine zai ce lalle yau ya haɗu da kyakkyawan ya mace kamar ya ban gane ba abin da nake nufi anan shine kina da bambanci da sauran matan kamar yadda dawisu yake da bambanci da sauran tsuntsaye idan duka matan duniyan nan za a kira su da sunan ciyawa to ke fulawa ne ba don saboda kyawunan idanuwanki na daɗe a cikin zuciyata ina gonarki, ina son ki ba don kowa ba saboda kwaɗayin halayyarki abin da kawai nake so a gare ki shine dan Allah ki ban izini izinin me ba izinin zama da ke a cikin zuciyata ka ga bawan Allah dan Allah ka rufa mu asiri ka san an ce hanyar jirgi daban ta mota daban abin da ba zai yi ba ma kake faɗi kaga dan Allah ka bar ni in <laughs> aini alhamdulillah rahamar Allah ya tabbata a gare ki ba don komai ba saboda kyawun wannan kalaman da suke fitowa a bakin kyakkyawar halitta ya wadatar da ni dan Allah don Allah ka bar ni in tafi ni fa kawai izini ne ma a gurinki ba wani abu ba ina sauraron ki kin shiru ni fa yanzu haka iyaye na sun ce karatu zan yi haka ne ni ma na san da haka to amma kuma to amma kuma me kin ga dakta ni fa ban so ki faɗi komai ya fito daga bakin ki ni kawai izini nake nema ka je ka nema izini a wurin mahaifina to shikenan babu dama insha Allah zan kokarin haka am am ga wannan littafin na san zai taimaka miki gurin koya ma ɗaliban ki karatu bawan Allah don Allah ya ma sunanka sunana ki so ki sani sunana Nasiba Nasiba kuma kwarai da gaske na bar ki lafiya Nasiba ta 'yar baba Nasiba you